Assalamu alaikum. na kuma da barkamatar murya kuma ina ma akwai kayan takarda ne shinkawa da da da da da na village da sunan jam'iyyar pnds tarayya yana da buhu guda kowane ɗan takarar conseil da cplane yana da buhu guda kuma sauran shinkafa wanda ta rage ne personal resources su ne ya rabawa don ka haka honorable abdulrazak kuma da fatan allah kama mashi allah ɗaukaka shi gashi akwai presence na wajen